kuba mu kuma abun da yake kasan su faranshi suka je suka kai operation to ba su iya hudu su ce ga sunayen waɗanda suka kashe ko suka yi ba rauni kaga shekaran yau ba su ce sun kashe wani babban ɗan jihadi amma ba su hudu sunan shi ba a san wane ne kuma ba su hudu sunayen waɗanda duka suke tare da shi waɗanda aka kashe amma mu yanzu dai eh, mun tabbata abin da suka faɗi gaskiya ne tun da yake su kansu ke abin amma kaɗan suke gama sojojin kamar Nijar Mali da waɗanda suke tare da su kamar ƙasar Najeriya kuma da ƙasa Kamar. Idan muka lura shin wannan yaƙi da ake yi da 'yan ta'adda da kuma 'yan jihadi a ƙasar Mali wanda kuma ake ganin cewa a'a kamar wani ne zai zama ɗan kwana-kwana mai kashe gobara kuma shi ne ke da gobarar. Kana ganin cewa makamai za su iya magance wannan lamari ko kuma siyasa za a komawa? Eh, kasan irin wannan abu jihadi abin da kawo shi abubuwa da yawa ne kaga akwai abin da ake ce ma talauci kuma akwai abin da ake ce ma religion addini duba kuma waɗannan mutane masu ɗaukan makamai wani bi ba a musu shari'a ba ta kwarai da ke a su ma bari su koma wajen masu jihadi su kama musu tun da yake gwamnati waɗanda waɗanda suke cikin ƙasa 'yan ƙasar su bata kama musu ba ta musu shari'a sai su koma wajen 'yan jihadi to abubuwa da yawa ne suke sa mutane ke zuwa su rungumi masu jihadin nan da da yake in ka duba can baya kalilan ne waɗanda suka hutu kasa algeria amma yanzu da yake kaga ko ina an samu wasu da suka koyi bayan ko ina don suna cikin talauci da an hana musu shari'a kasar su to irin wannan yaƙi kadai makamai ba su iya maganin wani abu sai an komo an zamana inda yake babu ruwan sha inda yake babu aminci inda yake babu shari'a duka waɗannan abu sai an gama su kuma amma da yakin kuma waɗanda ake waɗanda yake yan kalilan ne su dama an san jihadi suke sannan za a iya samu eh, maganin wanga abu a yammacin ƙasar afirka yawa tun farkon yakin nan kawo yanzu tun shekara ta 2012 kawo yanzu shin wani irin nasara kake gana an cimma ko kuwa abin sai kara ta'azzara yake yi su masu yakin suna cewa sun samu nasara amma wasu ba a samu nasara ba sun da yake abin ƙara abin ba ma yake da ka ga iyaka iyaka ne amma ka duba kaskankin eh, burkina wa garuruwa a ta daban kasan mali ma haka nan ko amma abin yana shigowa din garuruwa na cikin kasashe kamar na ya na fara shigowa shi ma duka duba wajen yankin Difa wajen ko ina nan ya kamu da da Mali ya fara shigowa to abun ai da ba haka da yake yanzu ne ya fara ya fara karfi ma sai mu ce ba a ci nasara ba cikin wannan yaki da to a matsayin ka na mai sharhi kan lamuran da suka shafi tsaro wato me kake gani ya kamata a yi abin da ya kamata a yi yaki da talauci a fi kuma inda yake ba a ma mutane shari'a ba in ka ga abin da ake ce ma bon governance babu shi a cikin kasashen waɗannan da adequate sannan kuma a ba su waɗanda namu na ƙasa a ba su kayan aiki a ba su horo ba sai ma su duro bakin wannan yaƙi wajen su amma waɗancan da yake suna da wasu makamai na da kyan asiri sun iya su yi su zo su kama musu yi wannan yaƙi kuma sai an koma can baya ba waɗanda ba abubuwa da ake cewa jirgaye waɗannan na da kyan asiri su kaɗai sun yi a'a sai an ba da 'yan sanda masu cikin abin da ake ce maran yama a samu a san inda 'yan ta'addar suke sannan a je a murkushin su tun da su ba da ba ne waɗanda masu kama musu dan dai suna cikin wani mawacin hali cikin kasashen su suke zuwa su kama musu. To Madalla Musa Aksar mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka bamu muka tattauna da kai. To na gode muku.